الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi hudu ko biyar ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan disamba a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya darasin da ya gabata a makon da ya shuɗe mun cike da ƙarshen suratul safi yau za mu tashi farkon suratul juma'a suratul juma'a ita ce sura ta 62 idan ka ɗauko lissafi na surorin Alƙur'ani daga sama malai ce suratul juma'ati madaniyatun suratul juma'a sura ce madaniya wa ihda asharata aya ayoyinta guda goma sha ɗaya ne wa mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa bayanu anna Amala bima anzala Allah Shi ne bayyana cewa lallai aiki da abin da Allah ya saukar yu'li darajatan nas ke ɗaukaka darajar mutane a rayuwarsu wa tarka al'amali bihi yudhilluhum kuma kin yin aiki da abin da Allah ya saukar shi ke jawo mutane kaskanci da wulakanci wa yukallifuhum mashaqqa kuma shi ke tsora musu wahalhalu fawqa al'ada sama da waɗanda aka saba na al'ada bila fa'ida kuma ba tare da amfanuwa ba ko amfanin duniya ko amfanin lahira ma'ana dai a takaice abin da bahaushe yake cewa in an ki sharar masallaci za a yi ta kasuwa da haka wannan shine abin da ita wannan sura take karantarwa fatan ma Allah ya bamu ikon karanta ta daidai da fassara ta daidai da kuma aiki da abin da ta kunsa ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وبنجي يتي يصبه لله yana yin tasbihi ga Allah kalmar yusabbihu fi'ili ne mudari ya nuna cewa ana yi yanzu da gobe da jibi za a ci gaba da yi kamar yadda jiya da shekaran jiya ana ta ta yi ba a daina ba domin fi'ili mudari'i abin da yake nunawa kenan a larabci ya dullu alal hali wal istiqbal yana nuna abin ya faru jiya yanzu ma yana faruwa gobe ma zai ci gaba da faruwa da haka Allah subhanahu wataala yana nuna mana ne cewa a kowane lokaci ana masa tasbihi ba wani sakan ko wani minti daga cikin sakan kani ko mintunan duniya da zai zama ba a yi wa Allah subhanahu wata'ala tasbihi ba lokacin da kai ka gaji da naka lokacin wani zai tsora lokacin da ka fara lokacin wani ya gama lokacin da ka gama naka ka mutu lokacin za a haifi wani ya fara ubangiji subhanahu ta'ala ba zai zamo cikin takaici da damuwa ba na ba a yi masa tasbihi ko kirari matakar wannan duniyar tana nan malamai suka ce wannan shine hikimar da ya sa Allah wani waje ya kawo shi da sigar madi wani waje ya kawo shi da sigar mudari'i wani waje ya kawo shi da sigar fi'ili amri sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sabbaha kaga fi'ili ne madi an gane ko yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu fi'ili ne mudari'i to sannan sabbi isma rabbikal a'la sabbi fi'ili ne amri ma'ana ubangiji ya ce ana yi a da yanzu ma ana ci gaba da yi kai ma shiga cikin masu yi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu sammai guda bakwai sune wa Allah tasbihi kasai guda bakwai sune wa Allah tasbihi duk abin da ke tsakankaninsu yana wa Allah tasbihi babu wani abu face ne wa Allah tasbihi ka sani ko baka sani ba sai dai da yawa daga cikin bayin da suke wa Allah tasbihi mu mutane ba ma sanin irin tasbihin da suke masa kuma ba ma jin lokacin da suke yin tasbihin amma dai ya sanar da mu bisa ga ilimin gaibu mu yadda musallama cewa ane masa tasbihi mu ma kuma mu yi kokari mu shiga cikin masu tasbihi din tasbihi ba karamar babbar ba karamar ibada bace ba babbar ibada ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani nau'i na zikiri ya fi. sai ce mastafahu Allahu li mala'ikatihi nau'in zikirin da Allah ya zaba wa mala'iku wanda shi suke yi shi yafi kowanne nau'i daga cikin nau'ukan zikiri to wani nau'i ne daga cikin nau'ukan zikiri Allah ya zabar wa mala'iku suke yi shine tasbihi lokacin da Allah ya magana da mala'iku cewa zai halicci annabi Adam inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin su suna tasbihi tare kuma da tsarkake ubangiji subhanahu wataala a wata ayar Allah madaukakin sarki yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yabturuna mala'iku suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa a wata ayar su da kansu suke cewa wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu al-musabbihuna mu ne nan masu sahu a gaban ubangiji kuma mu ne nan masu yin tasbihi gare shi hadisi ya tabbatin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة guda biyu masu saukin fada akan harshe amma masu nauyi akan ma'aunin lada a lahira masoya kuma a wajen ubangiji mai rahama su ne faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim idan kana so ka yi da yawa manzo Allah ya da adadin da babu wani carbi da ya isa ya kunshe shi wata rana manzo Allah ya fita da safe daga gidansa ya je sallar asuba ya dawo ya tarar da matarsa juwairiya yadda ya fita ya barta haka ya dawo ya tar da ita tana ta yin tasbihi tana kidanyawa manzo Allah ya ce tunda na fita kina nan kina ta lissafi tace ina nan ina ta lissafi sai ce ni na faɗi kalmomi guda hudu amma abin da na faɗa ya ninninka naki tace to me ka faɗa yace na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi tasbihi ya tabbata ga Allah tare da gode masa adada kalkihi adadin halitta duka wannan ba fa adadin mutane kadai aka ce ba ko adadin mutane aka ce iya na Kano iya na Dala local gamma ai suna da yawa ballantana adadin halitta halitta ko ba mutum ba kaɗai. mala'iku tsakuwoyi tsuntsaye sauro dangin sauro da ire iren su kudaje ma kaga ai abun yana da yawa adada khalqihi sannan wari za a nafsihi adadin nauyin sikeli na yaddar da ubangiji yake wa bayansa yo bayi nawa Allah ya yarda da su ba su da iyaka shi kada ya san kayansa to adadin yawan bayin da ya yarda da su da adadin ayyukan ibada da ya yarda da su da adadin dukkan wata da'a da ya yarda da ai masa ita adadin wannan lambar na yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zinata arshihi kuma nauyin al'arshinsa wanda al'arshi manzo Allah ya gaya mana girmansa da za a ɗauki eh, duniya baki ɗayanta a jefa cikin sama ta ɗaya ɓacewa za ta yi da za a ɗauki sama ta ɗaya da duniyar mu ta 'yan adam gaba ɗaya a jefa wa sama ta biyu ɓacewa za ni haka sama ta uku haka ta hudu haka ta biyar har ta bakwai da za a ɗauki duk ƙasai da duk samman bakwai a jefa wa kursiyu kamar ka ɗauki sisi ne ka jefa a tsakiyar faranti da za ka ɗauki kursiyu da da halittar da ke ƙasansa na sammai bakwai da halittun ƙasa ka jefa cikin al'arshi da kamar ka ɗau sisi ne ka jefa a cikin daji ɓacewa zabi to wannan kursiyin da Allah yake a al'arshin da Allah yake taiwa kirari rabbul arshil karim rabbul arshil azim al'arshil majid to nauyin al'arshin inda za a ɗauka a ɗora a sikeli lambar da ya bayar adadin wannan na tasbihi wa zinata arshihi sannan wa midada kalimatihi adadin yawan kalmomin Allah wanda kalmomin Allah ba su da adadi shi kadai ya san iyakarsu Qur'ani kalmomin Allah ne a taura linjila zabura dukkan su kalmomin Allah ne haka dukkan wani abu da kaga ya faru a duniya ya faru ne da kalmar Allah ta kumfa ya kunu إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون Daka kalmomin Allah da Allah ya ce inda a ce duk tekun duniya za ta zama tawada duk bishiyoyin duniya su zama alƙalami sai sun ƙare ba a gama rubuta kalmomin Allah ba wallau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau na bi mislihi ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله سو عددين يوم كلمة من الله من ذال الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ذاك وانا يتي نونا شوا تسبيه إبادة شمي جرمان قسكي من ذال الله يكن يتدى عددين دا الله كده يسن إياكا kuma wannan ya fi dukkanin wani carbi da za ka ɗauka ka ce za ka lissafa da kanka kamar yadda aka saba ji daga bakinmu ko da yaushe duk ibadar da Allah maɗaukacin sarki bai ce a lissafa ta ba lissafa ta kuskure ne duk kuma wacce ya lissafa ka lissafa shi ne daidai yi ragi ko kai ƙari wannan ma kuskure ne to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tasbihi tasbihin da ba yi da adadi abinda da yake nuna mana wannan shine mu ma mu yi tasbihi tasbihi mara adadi tasbihi ibada ce babba kwarai da gaske da haka ubangiji subhanahu wataala yakan yi wa kansa dan ya koya wa bayansa su yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna shi da kansa yake yi wa kansa da kansa tasbihi dan ya koya wa bayansa ibnu kasir yake cewa yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ubangiji yana bamu labari ne kan cewa duk halittar da ke sama da ƙasa ta ne masa tasbihi ay min jami'il makhluqati na dukkan dangin ababen halitta nafiquha wa jamiduha masu faɗa da baki da waɗanda suke a sandara ma ba su da baki dutse ne ko ma menene yana tasbihi ko muna sani ko ba ma sani ko muna ji ko ba ma ji da shaidar wanda baya ƙarya ubangiji subhanahu wata'ala da haka ibnu kasir ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu a duniya face ne wa Allah tasbihi ko da a ce ba ma fahimtar menene abin da ake nufi a lokacin da su waɗannan bayi suke yin tasbihi ko ba ma jin menene tasbihin nasu malai ce ayyu abin da ake nufi da tasbihi shine tsarkake Allah kore masa dukkan wata tawaya da kore masa dukkan wani aibi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai malai ce fi zikiri ma taglibul lil aksar da aka ce ma an rinjayar da bangaren mafiya yawa ne na halitta domin kamar yadda muka sha faɗa ma daban da man a larabci in ka ce ma abin da bayi da hankali amma in ka ce man abin da ke da hankali to galibi halittu marasa hankali sun fi yawa akan halittu masu hankali an gane ko domin bincike ya tabbatar da cewa halittar da take cikin ruwa ta fi halittar da take kan tudu yawa to halittar da take cikin ruwa ba mai hankali ba ce ba abin da zai nuna maka cewa ba mai hankali ba ce ba a yi mata umarni irin umarnin da aka yi mana ba mu mutum da alja umarnin yi sallah yi zakka yi azumi yi hajji wannan ga masu hankali ake yin sa kadai to da haka halittar da kake cikin ruwa inda za a lissafa ta tafi halittar da ke kan tudu baki ɗaya yawa domin ruwa ma ya fi tudun yawa to a cikin tudun kuma ba masu hankali ba ne ba kaɗai tare da cewa na cikin ruwan gabaki ɗayansu marasa hankali ne amma na kan tudun ma ba duka ne masu hankali ba kaɗan ne daga cikinsu masu hankali idan ka ɗauki waɗanda ba su da hankalin kansu a kan tudu sun fi masu hankalin yawa yanzu da za ka ɗauki tumakai awakai raguna dabbobin gida na daji tsuntsaye da sauransu population ɗinsu ya fi population ɗin ɗan adam yawa ballantana ka zo cikin kwari tururuwai kyankyasai da sauransu a gidanka kadai kila akwai tururuwa ta kai miliyan ɗaya baka sani ba kai ku da kai da mutanen gidan kila ba wuce mutum goma ba kaga kenan adadin tururuwar gidanka kadai kila ta fi adadin unguwarku yawa to kila a gidan wani shi ma akwai irin wannan tururuwan a gidan wani ma a gidan wani ma da haka dai malai yace abin da yasa Allah yace ma dan ya nuna hatta marasa hankalin ma suna yi kuma su suka fi yawa to ko in muna da kishi muka ji an ce marasa hankali ma suna tasbihi ga Allah mu da muke da hankali ma bari a mu a baya kaga an yi asara kwarai da gaske a ce ka hau jaki shi jakin yana tasbihi amma kai ba ka yi ka hau mota ita motar tana tasbihi amma kai ba ka yi kana cin naman kaza shi naman kaza yana tasbihi amma kai ba ka yi to kaga wannan hujja ce da zai sa Allah in ya tashi kama kai kama ka da hujja yayi maka nima amma baka gode masa ba yayi maka nima amma baka yaba masa ba subhanahu wa ta'ala. Allah suna ne na Allah kamar yadda muka sha faɗa shine asali na dukkanin sunayen Allah subhanahu ta'ala to sai Allah ya raba sifofi a jikinsa sai ya ce al-maliku ubangiji shine mai cikar mulki allazi lahu tasarrufu wanda shi ke da wuka da nama shi ke gudanarwa cikin dukkan abin da ya so cikin halittarsa kama sha a kamar yadda ya so shine almaliku kuma shine almaliku ko ka ce almaliku mai mulki almaliku mai mallaka akwai bambanci tsakanin malik da malik malik sarki malik mai abu da akwai ubangiji yana da abu da akwai sannan kuma yana da mulki qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir da haka ubangiji shine cikakken mai mulki shine wanda dukkanin mulki zai koma gare shi shine mamallakin dukkanin masu mulki an gane ko summa ruddu ila llahi la ilaha illa huwa al azizul hakim al quddus sannan shine al quddus al quddus malai ce al munazzahu amma la yaliqu bihi shine dai abin tsarkakewa daga dukkan abin da bai dace gare shi ba lafazin alqudusu daga al-Kudusu. al alqudusu bi ma'ana at-tahara to al-Kudus alqudus ala wazani al-fu'ulu siga ce ta mubalaga ma'ana Allah cikakken mai tsarki matukar abin tsarkakewa wanda shine dukkanin wani mai tsarki ya samu tsarki daga gare shi kuma dukkan wani mai neman tsarki a wajensa yake nema al'azizu kuma mabuwayi wanda babu wanda ya ɗaukaka sama gare shi sama da shi babu kuma abin da yake gagararsa alhakimu kuma mai hikima fi mulkihi wa sun'ihi cikin dukkan mallakarsa da kuma dukkan ayyukansa da haka wannan shine sifofi na Allah da ubangiji ya ambata a nan kuma ya ce a yi masa tasbihi Allahu almaliku alqudusu alazizu alhakimu sifofi ne a lokaci guda kuma sunaye ne kamar yadda muka sha faɗa ba a raba tsakanin sifa da suna ba a raba hanta da jini dukkan wata sifa tana kunshe da ma'anar suna kun ga anan sun zo ne a matsayin sifa na me na sunan Allahu na zatin Allahu almaliku alquddusu assalam sifa ce ta Allahu amma wani wajen kuma sai aka kawo su a matsayin suna kamar a ƙarshen suratul hashiri huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa arrahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات يسبح له ما في السماوات ما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا قارن بياني shine dai wanda ya tashi manzo fil ummiyina cikin larabawa lafazin al'ummiyin larabawa malai ce al'arabu wal ummi alladhi la yaktubu wa la yaqra'u kitaban idan aka ce al'arab ko aka ce al'ummi kamar abu ɗaya ne sai dai kalmar al'arab suna ne ummiyina kuma sifa ce larabawa akan kira su da ummiyin me yasa ake kira su da ummiyin wasu malamai suka ce saboda ba sa karatu ba sa rubutu shi kuma idan aka ce larabawa ba sa karatu ba sa rubutu shi ma duba ne zuwa ga mafi yawansu ba wai dukkaninsu ba an gane ko bisa ga ka'idar alhukumu lil galib majority carry the board idan aka samu cikin mutum ɗari tamanin da biyar ba su iya karatu ba su iya rubutu ba sha biyar ne suka iya karatu da rubutu ka iya cewa duk ba su iya karatu ba su iya rubutu ba saboda me saboda mafi yawancinsu ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba yanzu ana cewa hausa fulani jahilai ko ba ku san ana faɗa haka ba ana faɗa mana haka saboda me saboda jahilan a cikin mu sun fi yawa amma wannan baya nuna cewa a cikin mu babu profesoshi akwai profesoshi a cikin mu akwai daktoci a cikin mu akwai kaza akwai kaza amma inda za a tsaya a yi zube ban ta, a yi lissafi a yi to marasa ilimi sun fi masu ilimi yawa a cikin da wannan yasa Allah ya kira larabawa da ummiyin mutanen da ba sa karatu ba sa rubutu kar ka ɗauka kowane balarabe bai iya karatu bai iya rubutu ba an samu ɗaiɗaiku a cikinsu waɗanda suka iya karatu suka iya rubutu an gane ko to amma dai duba izuwa ga mafi yawansu shi yasa aka kira su da haka Allah shi ya aiko annabi dan ya gwada iko da isa da buwaya da bajinta cikin mutanen da ba su iya karatu ba su iya rubutu ba waɗansu malamai suka ce an kira su da suna ummiyin saboda suna jingina ‘ya'ya zuwa ga iyayensu mata kamar yadda a darasin da ya gabata mun buga misali da wannan larabawa sukan kira ɗa da sunan uwarsa a madadin su kira shi da sunan ubansa da yawa daga cikin sahabbai suna da irin wannan sunayen kamar abdullahi ibn ummi maktum ummi maktum mahaifiyarsa ce kamar shuraihabil ibn hasana hasana mahaifiyarsa ce to da larabawa su suke da irin wannan al'ada asali a madadin a ce dan wani sai a ce dan wance ba laifi bane kuma wannan ka li annahum yantasibuna abna'ahum ila ummahatihim wannan shine abin da yasa aka kira su da suna ummiina in ji waɗansu malamai ga abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shantidi yake cewa yace wa summiya ummiyan nisbatan ila ummihi yawma waladatu an kira balarabe da suna ummi domin jingina ɗa da sukan yi zuwa ga mahaifiya ranar da ta haihu an gane ko to sannan ya ce lam ya arifil qira'ata wal kitaba sannan an kira larabawa da sunan ummiyai saboda basu san karatu ba ba su san rubutu ba mafi yawancinsu a wancan lokaci to amma ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kuma ya zo da abin da ya gagari masu karatu ya gagari masu rubutu me yasa Allah subhanahu wataala ya wannan dan ya nuna cewa shi mai iko ne akan dukkan komai kuma dan manufarsa ta sanya ɗaukaka darajar larabawa sannan dan manufarsa ne ya nuna cewa lallai wahayin da annabi ya zo da shi daga wajensa yake domin da annabi ya iya karatu ko ya iya rubutu in ya zo da ƙur'ani mutane ba za su yi saurin yarda da gamsuwa ba sai su ɗauka cewa nasa ne domin abin da ka saba zai sa watan wata rana ka kware har ka zo da abin da waɗansu ma ba za su iya zuwa da shi ba domin da mai koyo yakan iya kwarewa sannan kuma yakan iya zamowa ya gawurta ya gagari dukkanin waɗanda suke sa'anninsa cikin wannan abu to amma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi haka ne bisa ga manufofi kamar yadda muka faɗa na daga cikin manufofin don ya girmama shi annabin ya gajiyar da masu ilimi ya nuna musu cewa duk abin da suke da shi na ilimi shi gabansu yake da su to sannan kuma don ya ɗaukaka al'ummar da annabin ya fito daga cikinta domin al'umma ce wacce da a bayan baya take amma Allah ya zo ya ɗaukaka ta ya girmama ta sakamakon wannan addini da ya bata da wannan manzo da ya fito da shi daga cikinta da wannan littafi da ya saukar da yaranta Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiki ya ce wa mimma yadullu ala anna al-murada bil ummiyina humul arab dalilin da ke nuna cewa ummiyina da ake nufi a cikin wannan aya huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan larabawa ake nufi bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam minhum dan aiko annabi da aka yi a cikin wanda kuma aiko annabi da aka yi a cikinsu. addu'a ce daga cikin addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salatu da ya musu bayan ya gama gina ɗakin Ka'aba ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma to kuma Allah ya madaukakin sarki ya amsa wannan a wata ya ce rabbi in inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zari'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimu as-salata wa ja'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min min ath-thamarati la'allahum yashkurun har izuwa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim to da ka ubangije ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kaga wa ba'ath fihim rasulan minhum to kuma nan yace ba'atha fil ummiyin rasulan minhum istijabatan li da'wati ibrahim alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace inna ummatun ummiya mu larabawa mu ne al'umma ba ummiya al'ummar da bata iya karatu ba bata iya rubutu ba la naktubu wa la nahsubu ba ma karatu kuma ba ma kiyaye lissafi ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza an gane ko da haka Sheikh Aminu Shankiti yace wa hadha hukumun alal majmu'i ila alal jami'i wannan hukunci ne akan baki ɗayan su ba akan ɗaiɗaikun su ba baki ɗayan larabawa ka ce ba sa karatu ba sa rubutu amma ɗaiɗaikun larabawa akan iya samun masu karatu da kuma masu rubutu shi yasa ma manzo Allah yake da sakatarori waɗanda suke masa rubutu kaga ya nuna a cikin ɗaiɗaikun su akwai masu rubutu Umar dan Khattab yana ciki Ali ibn Abi Talib yana ciki Zaid ibn Sabit yana ciki Muawiya dan Abu Sufyan yana cikin sakatarorin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna ɗaiɗaikun su sun iya rubutu amma a dunkule mafi yawancin su basu iya ba mafi yawancin su ba sa rubutu ba sa karatu to kuma manzo Allah yana cikin mafi yawancin wanda ba sa karatun ba sa rubutun ubangiji ya ce wa ma ta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini kafin mu maka wahayin qur'ani ba ka iya karanta wani rubutu in an rubuta ba kuma ka iya rubutawa kai da kanka yanzu da zaka rubuta wa manzo Allah sunansa ka bashi a takarda ba zai iya karanta ba kuma wannan daraja ce da ɗaukaka fa a wajensa amma ni a waje na da ni da kai kuma kaskanci ne yanzu ni ban iya karanta sunana ba kai baka iya karanta sunanka ba sai ai mana dariya amma shi kuma Allah da bai iya karanta sunansa ba bai iya rubutawa ba jinjina masa ake domin kuma ya zo da abin da ni da kai din masu iya karantawa da masu iya rubutawa kuma muka gajiya mu din ba za mu iya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan yace inda a ce hikimar da ta sa muka sanya haka da a ce kana yin rubutu ko kana karatu idan lartabal mubtilun da masu son su jefe ka da cewa qur'ani kai ka kirkire shi sun samu kafa domin duk da hakan sun yarda da cewa annabi baya karatu baya rubutu amma tare da haka da yazo da qur'ani sai da suka ce a'a asatirul awwali naktatabaha tatsuniyoyin mutanen farko ne ya je kwakwafo to mutumin da bai iya karatu bai ta ya zai kwafo kaga da ya iya karatu ya iya rubutu da suka jefe shi da wannan sharrin sai ya kama shi amma duk mai sauraro da ya ji sai ƙarya kuke mutumin da sunansa an ka rubuta masa ka bashi ba zai iya karanta ba lokacin da aka zo sulhul hudaybiya su sasantawa tsakanin mutanen makka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka hana shi shiga makka takaddar da za a rubuta agreement din sulhun Ali ibn Abi Talib shine sakatare shi zai rubuta manzo Allah ya nemi masa shubta rubuta kaza to farko ya san ka'idar annabi in za a yi rubutu komai akan fara da bismillah sai rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wakilin Qurayshawa ambasadan su Suhail ibn amru yana zaune a wajen sai ce a goge ar-rahman ar-rahim ba mu san wannan ba ni waɗanda nake wakilta Qurayshawan makka ba su yadda da wani ar-rahman ar-rahim ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sayyidina Ali goge ar-Rahman ar-Rahim shi ya faɗa abin da yake so a rubuta a rubuta aka ce kai me kake so a rubuta yace a rubuta bismikallahumma an kicin cin buri an ci dala ko yasa ubangiji yace kuli da ullaha wa da rahman ayyan ma tad'u ko ku ce Allah ko ku ce rahman duk ɗaya ne da Allahumma abbreviation ne na me ko ƙari ne na Allahu wasu ce na ya Allahu ya Allahu ce take dunkulewa ta zama Allahumma da wanda yace ya Allahu da wanda yace Allahumma duk abu ɗaya ya faɗa to ko ku ce Allahu ko ku ce ya Allahu ko ku ce Allahumma ko ku ce Ar-Rahman Ar-Rahim duk sunan abu ɗaya ne shine ubangiji subhanahu wataala to sai aka zo sadara ta biyu sai sayyidina ali ya rubuta yace haga ma salaha alaihi muhammadur rasulullahi suhail ibn amr wannan ita ce takaddar da muhammadu manzan Allah yayi sulhu akanta da suhail dan amru jakadan quraishawa sai suhail ya ce a ba mu san ba mu yadda cewa rasulullahi bane da mun yadda rasulullahi ne ai ba za mu ja da shi ba ya za a yi jayayya da rasulullahi sai manzo Allah ya da sayyidina Ali goge inda suka ka rubuta rasulullahi bar musu Muhammadin da suka sani sayyidina Ali ya ce ba zan iya goge rasulullahi ba manzo Allah ya ce ina takarda aka nuna masa nuna min ina rasulullahi yake rasulullahi ma bai san ina yake ba sai da aka iyakance masa aka ce daga waje kaza zuwa waje kaza shine rasulullahi sai ya goge da kansa yace to na goge rasulullahi ba wai dan ba rasulullahi bane bane wallahi ni rasulullahi ne a saman sammai bakwai ko ku a nan kasa ba ku yadda ba domin ubangiji ya ce innaka la rasulullah lallai kai manzan Allah ne ya ayyuhar rasulu balligh ma unzil kaga ya kira shi da ar-risala yace da haka ni manzo ne a saman sammai bakwai ko da ku ba ku yadda ba da haka manzo Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan kuma sifa ce ta ɗaukaka a gare shi shi yasa ma a wani lokaci ummiyar sai Allah ya kira shi da ita shi kadai allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya ummiyar ma kamata ta sace shi kadai annabiyul ummi annabi ba ummi annabin da baya karatu baya rubutu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya aiko shi zuwa ga mutane wanda na farkon su sune larabawan makka domin daga cikin su ya fito Allah ya ce minhum daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah ayoyin Allah nan sune alqur'ani yana karantar da su wai zakihim sannan yana tsarkake zukatansu da kyawawan ɗabi'u da koya musu gaskiya don ya gusar musu da ƙarya da koya musu amana dan ya gusar musu da ha'inci da koya musu haƙuri don ya gusar musu da rashin haƙuri wanda dukkanin waɗannan kyawawan ɗabi'u su manzo Allah yake koyarwa kishiyoyinsu kuma dauɗa ne su yake korewa shi yasa ya ce bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an turo ni ne don in cika manya manyan ɗabi'un girma gaskiya na daga ciki amana haƙuri da sauransu da ka wai zakihim manzo Allah yana tsarkake mutane daga miyagun ɗabi'u zuwa ga kyawawan ɗabi'u yana daga cikin hanyoyin da manzo Allah ya bi wajen tsarkake mutane daga muyagun ɗabi'u zuwa ga kyawawa hanyar karɓar zakka zakka tana taimakawa wajen mutum ya samu tsarkin zuciya shi yasa Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu azizun hakim riƙa daga dukiyoyinsu riƙa daga dukiyoyinsu sadaqatan zakka tutahhirhum zaka ke tsarkake su wato zakihin biha kuma zaka ke tsabtace su biha da ita wa salli alaihim kuma ka rinka yi musu addu'a idan suka kawo zakka ba kawai ka karba kai muzurai kai shiru ba a kai musu addu'a gaba kyauta tukuici idan mutum ya kawo zakka sai manzo Allah ya masa addu'o'i na alkhairi Abdullahi dan Abi Awfa ya ce lokacin da wannan aya ta sauka farko wanda ya kawo annabi zakka babana ne manzo Allah yana karba sai ya ce Allahumma salli ala ali abi awfa Allah kai salati ga iyalan gidan abi aufa to da ka wannan yana daga cikin hanyoyin tsarkake mutane wai zakihim wa yu'allimuhum alkitab yana tsarkake su kuma yana sanar da su littafi to a farko an ce yatlu alaihim ayati can kuma an ce wa yu'allimuhum alkitab sai malamai suka ce da ayati da kitab duk abu ɗaya ne ayati qur'ani ne kitab ma qur'ani ne to me yasa nan aka ce yatlu alaihim ayati can kuma yu'allimuhum alkitab sai suka ce domin qur'ani hanya biyu ake bi a koye shi hanya ta farko ka iya karanta shi hanya ta biyu kuma ka san ma'anar abin da kake karantawa to da haka sai Allah ya bi waɗannan matakan matakin farko manzo Allah yana koyar da su baki kaga fa shi baya karatu baya rubutu amma yanzu ya zo yana koyar da me baki ya koya maka ya zaka karanta qur'ani gashi qur'anin balaraban littafi ne kai ka fi shi sanin haruffan larabcin wasu larabcin amma kuma furta kalmar larabcin da kyau ya fi ka saninta da haka manzala yake karantar da sahabbai Qur'ani shine ma'anar yatlu alaihim ayati yana karanta musu yana koya musu yadda za su furta kalmomin to sannan kuma wa yu'allimuhumul kitab yana fayyace musu ma'anonin littafin aya kaza ga yadda za a faɗe ta ga kuma ma'anarta aya kaza ga yadda za a faɗe ta bayan an faɗe ta ga ma'anar da ta kunsa ga kuma yadda za a aikata yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma a duk duniya babu wani malamin da ya koyar da ilimi ba tare da an koya masa ba amma manzo Allah ne malamin da ya koyar da ilimi wanda kuma Allah ya nuna cewa ba a koya masa ba idan ka ce an koya masa sai dai ka ce Jibril ya koya masa amma ba mutum ba ya koya masa amma sauran yan adam zaka tarar cewa yan adam ne suka koya musu ilimi to kaga ilimin zai zama yana da rauni ilimin manzo Allah ya fi kowane ilimi mai karfi da tabbas domin shi da dumudumin sa aka saukar masa da shi ya karbe shi ba tare da ya huce ya bi ta zuciyar wani dan adam ba zaka ga wasu daga cikin annabawa yan adam sun koyar da su ilimi amma shi manzo Allah ba wani dan adam da ya koya masa ilimi bal ma duk wanda ya jefi manzo Allah da cewa dan adam ya koya masa ilimi Allah kare shi yake ya nuna ƙarya ne wala qad na'lamu in annahum yaquluna inna ma yuallimuhu bashar Allah ya ce muna sanar da cewa suna cewa wai kai wani mutum ne yake koyar da kai sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ƙarya suke wanda yake suka ce ya koya ma Ya'yi asali shi ba balarabe bane ba ma ya za a yi wanda ba balarabe ba ya koyi larabci har ya ƙwarewar da zai zo ya koya maka har kai ƙwarewar da zaka zo ka kalubalanci larabawa da duk abin da za su yi ba za su iya kawo abin da ka zo da shi ba wannan abu ne mai wahala yiwuwa a wajen ɗan adam annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi karatu a wajen khidir domin khidir ya zama malami ga musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا tafiya تفيا تي تفيا Khidir ya bawa Musa darasi amma manzo Allah ba wani dan adam da ya taba bashi darasi wanda ya koyar da shi shine mala'ika Jibrilu allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li alladhina amanu da haka mala'ika Jibrilu shine malamin sa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa in kanu lalle su larabawa sun kasance min qablu gabanin saukar qur'ani da zuwa manzala gare su lafi dalalin mubin suna cikin bata mubinin wacce take mabayyaniya mala yace a dunkule abin da muka karanta wala yaqra'u kitaban manzo Allah baya karanta littafi ai wala ya'rifuna shay'an min al-huda su kuma larabawa ba su san wani abu ba na shirya? to da haka aka turo musu manzo ɗan cikin su Amin jumlatihim daga cikin su wa min nasabihim daga tsatsan wa ummiyan mislahum sannan baubawa abin nufi wanda baya karatu baya rubutu mislahum daga kwatankwacin su wa zalika aqrabu ila sirqihi wannan yafi kusa zuwa ga su gazgata shi fi ma jaa bihi cikin abin da yazo da shi wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad amincin Allah ya kara tabbata gare shi yatlu alaihim ayatihi ay alquran wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min ash-shirki yana tsarkake zukatansu daga shirka da tauhidi wa yahmiluhum wa yahmiluha ala ma kuma yana dora musu abin da in sun bi za su masu kwazo masu kaifin hankali da tunani min haythu ta fuskar aqidu wa yu'allimuhum kitaba dan ma dai al kuma yana sanar da su littafi ma'anoninsa shine al-qur'ani kamar yadda muka sha faɗa sanar da ƙur'ani kalmomi manzo Allah ba irin wannan yayi ba sau da dama wani zai iya tambaya kashin irin wannan tafsirin da kuke yi da Hausa kalma bayan kalma aya na bin aya annabi yayi irin sa a'a annabi bai yi irin sa ba saboda me saboda su larabawa ba sa bukatar irin sa sai dai saƙon kawai suke bukata amma ka ɗauki kalma bayan kalma kana tarjama musu ita to ai da yaran su ta sauka kamar ba ne ka ce masa zo me zaka fassara masa zo da ita yaka da me zaka fassara masa yaka zauna da me zaka fassara masa zauna ai ya fahimci wannan sai dai ka ce da shi zo in ka zo kaza da kaza sai ka faɗi sako to wannan sakon shi yake bukata amma ɗaiɗaikun kalmar zo ya ka tafi zauna ta shi ba hushi baya bukatar ta to haka Laraba ba sa bukatar wannan ɗaiɗaikun kalmomin to amma me yasa a dukkan sauran yarurruka akan yi tafsiri yarbawa su yi hausawa su yi inyamurai su yi turawa su yi indiyawa su yi saboda yaren ya sha bamban da yaren da Qur'ani ya sauka da shi da yawa cikin Hausawa akwai wanda ba sa jin Larabci da yawa cikin Yarbawa akwai wanda ba sa jin Larabci da yawa cikin Inyamurai akwai wanda ba sa jin Larabci da yawa cikin Turawa Indiyawa akwai wanda ba sa jin Larabci da haka su suna da buƙatar ka fassara musu ɗaiɗaikun kalmomin Larabcin ka fassara ɗaiɗaikun kalmomin kuma ka faɗi saƙon a dunkule to da haka wancan daban wannan daban amma dai duk ma'anar ɗaya ce manzo Allah wala larabawa tafsiri na kun kalmomi ba amma ya musu tafsiri na sako ya sau ya faɗi ya karanta sura baki ɗayanta ya faɗi sakon da ke cikin ta wasu kalmomin a ciki idan suna da harshen damo su tambaye shi ya fayyace musu ma'anar ba waccan ma'anar ake nufi ba wannan ake nufi kamar yadda ya faru ga Adi ibn Adi lokacin da aya ta sauka wa kulu wa shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare yarin jaye bakin zare na al to kaga bakin zare shi sai dauka zare ake nufi igiya ake nufi domin igiya ana kiranta khayt an gane ko ya siyo igiya sa a kasuwa yazo ya ajiye a karkashin fulan ya ta cin abincin sahur da farar igiya da bakar igiya yana jiran yaushe ne farar igiya za ta rikida ta mai da baka fara ya ɗauki zunzurutun tsantsagwaran kalmomin kaɗai ba saƙon da ke cikinsu ba to haka ko bai faru ba har gari ya waye fara igiya bata mai da bakan igiya fara ba da haka ya ɗauki igiyoyinsa gaba ɗaya je gaba annabi ya ce ƙur'ani ya ce ku ci ku sha sai bakar igiya ta mai da fara igiya sai annabi ce a ba haka ake nufi ba yadda ake nufi hasken alfijir shi Allah yake nufi da igiya a nan. to shi kuma hasken alfijir galibi zai taho a sama kaga yayi zane zane kamar wata igiya to sannan kuma shi yana da haske sannan dare idan zai bar sama lokacin da asuba ta yi shi ma sai kaga yayi wani zane zane ya tafi to lokacin da wannan ya bayyana zanen fari ya ke korar zanen baki to wannan shine lokacin da za a daina cin abinci idan ana sahur ma'ana dai lokacin da alfijir yake to kenan to irin wannan shi ake samu a cikin tafsirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai amma kuma tare da haka ba wani wanda ya isa ya zo ya ce wannan tafsirin da ake yi bid'a ne domin tabi'ai da sahabbai sun yi shi ga waɗanda ba larabawa ba wanda suke da buƙatar sanin kun kalmomi abdullahi dan abbas yakan je duk lokacin da ake aikin haji ya tsaya mutanen da suka zo daga sassan duniya aikin haji waɗanda ba larabawa ba yana karanta musu ayoyin qur'ani yana musu sharhi yana musu tarjama shi yasa ma zaka samu littafi da ake kira da tafsiru ibn abbas tafsirin abdullahi dan abbas kalmomin ɗaiɗaikun su ake yin filla filla da su kuma ai sharhi duk da cewa ba ibn abbas ya rubuta ba amma an tattaro ne daga bakunkunan malamai na sahabbai da tabi'ai da suka ji daga wajensa aka tara aka yi littafin tafsiri guda ake kiransa da tafsiru ibn abbas wanda daga cikin manya-manyan malamai da suke bibiya wannan tafsirin a kasar mu nan malam isa waziri Allah ya ji kansa da rahama galibi waɗanda suke bin tafsirin mala isa waziri sukan ɗauka kawai baƙin yake fassarawa amma bayan fassarar baƙi duk da ita ta fi ƙarfi yana bin tafsirin ibn abbas abinda zai nuna maka haka idan ya zo dukkan farkon sura sai ya faɗi adadin ayoyi da kaza da kaza da haruffa da me wanda wannan tafsiri shi ya ƙunshi wannan wanda inda tarjama ce kadai ba wani littafin tarjama da ya bayani akan irin wannan muna da littattafan tarjama na tafsiri kamar eh, littafin tarjuma na malam abubakar mahmud gumi kamar ihsanul mannan na malam nasir kabara dukkaninsu an yi su ne tarjama ce ta hausa mai da bakin qur'ani zuwa ga kalmomin hausa wanda wannan zai taimaka wa dukkanin wani bahaushe da yake son ya san ɗaiɗaikun kalmomin qur'ani a cikin yaren hausa idan ya bibiyo waɗannan littattafai da haka ubangiji ya ce yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma Allah ya ce wal hikma kuma yana sanar da su hikima me hikima nan malamai sun ce shine sunna kamar da imamu shafi ya faɗa duk inda Allah ya faɗi hikima hikima a Qur'ani tare da alkitab to hikima ana nufin as-sunna wanda hikima shine dukkanin wani bayani da wani annabi zai yi dan ya sharhin ma'anonin da littafin da aka saukar masa ya kunsa annabi Musa yana da hikima ita ce kalmomin da yake amfani da su na hadisansa wajen fassara at-taura Isa yana da hikima Ibrahim yana da hikima duk annabawan da suka gabata suna da hikima Allah ya dunkule su a ayat suratul nisa am tasuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima haka gaba da sha'anin annabi Dawud ubangiji subhanahu wataala yace wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab mun ba Dawud hikima kuma mun ba shi azancin zance wajen bayanin zabura dan mutane su fahimce ta to da haka manzo Allah yana da hikima wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ذاك الحكمة يتجي سنة هكا إمام الشافعي فدا كما هكا دكا malaman tafsiri suka yi ijma'i babu wanda ya saba da wannan malamai suka dogara kan cewa hatta hadisan manzo Allah wahayi Allah yake masa domin daman a ayar suratun najm ya ce wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayi baya faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa to sai dai akwai bambanci tsakanin wahayin qur'ani da wahayin hadisi wahayin qur'ani da ma'anar da kalmomin duk daga Allah ne kullum min indillah amma wahayin hadisi ma'anar daga Allah kalmomin na manzan Allah shi yasa a sallah ba a karanta hadisi ko da kudusi ne domin hatta hadisi kudusi duk da cewa daga Allah ne amma ma'anar ce daga Allah kalmomin kuma na manzo Allah ne Allah ya bashi damar ya saƙa kalmomin ya haɗa su ya isar da saƙon amma dai an bashi saƙon a dunkule an bashi fikirar an bashi idea to da ba za ka karanta hadisi kudusi a sallah ba ba za ka karanta hadisin nabawi a sharif a sallah ba amma za ka karanta qur'ani amma da qur'ani da hadisi kudusi da hadisi annabawi a sharif dukkan su wahayin Allah ne subhanahu wataala sai dai ganin daman sai karkasa nau'in wahayin nasa qur'ani ya zama mu'jiza an ce mutane in sun isa su haɗu su kawo suka kasa amma hadisi kam ana iya jona larabci a jajjona aiwa annabi karya wannan suna nan da yawa wani a wajen jona larabcin ai makuwa idan ka saba jin maganganun annabi da ka ji wannan maganganun na jona jona construction sai ka gane cewa wannan haɗaka ne wannan su fanoni aka sa aka lankwasa can aka murkwada can construction ne ba factory bane ba to da haka ubangiji subhanahu wataala yace wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin mala yace wal hikmatu ma fihi min al ahkami hikima shine duk abin da ke cikin qur'ani na hukunce hukunce wanda hadisai suka yi bayani wa in inda take cikin wa in kanu min qablu mukhaffafatun min al abas sauƙaƙawa ce daga mai nauyi asalinta wa inna ne inna ce harfu taukidin to amma da inna da kana ba su haɗuwa a faɗe su a waje ɗaya da haka idan inna da kana suka haɗu dole inna din sai a sauƙaƙa ta a madadin ta zama mai shadda sai ta zama mai sukuni mukhaffafa a madadin musaqqala amma dai in zaka fassara ma'anar musaqqala zaka bata wa in kanu alhalin tabbas sun kasance min qablu kafin zuwan annabi da ƙur'ani lafi dalalin mubin suna cikin fata wacce take mabayyaniya sai Allah ce wa akharina wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim wa akharina da waɗansu mutane na daban minhum yan cikin su malai ce atafun alal ummiyina ay al mawjudina kalmar wa akharina wawun din wawul adafi ce akharina kuma an yi adafin min akan minhum ne Allah ya aiko manzo cikin larabawa ummiyin an gane ko sannan wannan manzon manzancinsa da annabtarsa bata takaita ga larabawa ba amma dai dole a fara faɗan larabawa a farkon manzancin manzo Allah so domin ne asali daga gare su ya fito asali kai tsaye wajen su aka turo shi amma saƙon bai takaita isu isu ba kaɗai saƙon ya shafi dukkan wani wanda ba balarabe ba domin ya ce wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balaga an yi min wahayin wannan qur'ani dan in gargade ku ku larabawa da qur'anin wa man balaga da kuma duk wanda sakon qur'anin zai kai masa koda ba balarabe bane ba shi daka wa akarina da waɗansu mutanen na daban minhum su ma suna daga cikin waɗanda sakon ya shafe su amma lamma yalhaqu bihim tukunna su ba su riske su ba abin nufi malamai suka ce da larabawa da waɗanda suka yi zamani da larabawa waɗanda ba larabawa ba da waɗanda za su zo bayan su duk saƙon manzo Allah ya shafe su duk kalmar wa na minhum ta shige su kamar yadda yace ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ni manzo Allah ne gare ku baki daya larabawan ku da wanda ba ba larabi ba wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira na aktsara an-nasi la ya'lamun a wani hadisi kuma yace bu'istu ilal ahmari wal aswad ni an aike ni ne zuwa ga bakake da jajaye da ma kowa da kowa wannan ya nuna manzancin manzo Allah ya fifici sauran manzanni ta yadda su akan takaice su zuwa ga garuruwansu ko zuwa ga su ko zuwa ga ƙauyukansu an gane ko waɗansu annabawan saƙonsu iya na ƙauyensu ne kaɗai ba ma duka ƙabilunsu ba iya ƙauyensu kaɗai kamar saƙon annabi hudu da annabi salihu hudu zuwa ga adawa salihu zuwa ga samudawa kaga zuwa ga kabilu ne kadai to haka za ka samu waɗansu kuma zuwa ga wata alƙarya kamar annabi yunus zuwa ga ƙarya ce kadai ƙauye ne kadai wanda ba ɗan ƙauyen ba shakon bai shafe shi ba an gane ko kamar yadda annabi isa ya gaya wa kiristoci a cikin bible shi an turo shi ne zuwa ga bani isra'il kamar yadda mun karanta ayar da ta gabata ya bari isra'ila inni rasulullahi ilaikum a ka'ida duk wanda ba banu isra'ila ba ma in ya bi addinin annabi isa bata wa kansa lokaci yayi saboda ba sakonsa bane ba bai shafe shi ba ila bani isra'ila kadai aka aike shi to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da balarabi da wanda ba balarabi ba da dan maka da wanda ba dan maka ba kowa mai jin larabci da wanda baya ji sakon annabi ya kai gare shi yadda za a tambayi balaraban asali game da addinin musulunci da qur'ani haka za a tambaye ka kai dan Kano ko da baka san alifin ba'un zuwa ya'un ba da haka sai ka shirya ba da amsa kaga kina ya zama wajibi dole ka sani dole ka fahimci sakon dole ka kulla alaka tsakaninka da wahayin ubangiji subhanahu wataala domin abu ne wanda ya shafe ka kuma dole sai an maka tambaya akai fala alladhina ursila ilaihim mursalina fala naqussanna alaihim bi'ilm ga'ibina da haka wa na minhum da waɗansu daban minhum wanda su ma shaƙon ya shafe su malai ce atafun alal ummiyina ay al mawjudi wal atina minhum adafi ne akan ummiyina waɗanda suke nan da kuma waɗanda za su zo nan gaba daga cikin su da ma wasun su ubangiji ya ce lamma yalhaqu bihim tukuna ba su riga sun riske su ba ai fi sabiqati a wajen falala domin sahabbai waɗanda suka yi imani a karan farko sun fi falala amma dai umarnin da aka yi musu nasi imani irinsa aka yi mana umarnin da aka yi musu nasi sallah irin su aka yi mana umarnin da aka yi musu nasi gaskiya su adalci irin su aka yi mana to amma tare da haka ko mun yi nasu yafi fi namu falala darajar su ta ɗaukaka akan darajar mu yanzu da za ka yi sallah an yadda ka yi sallah cikakkiyar sallah karɓaɓɓiya amma darajar ta bata kai ba sallar sahabi da za ka yi azumi an yadda ka yi azumi azumi cikakke amma darajar ka bata kai ba na sahabi to haka dukkan wani aikin ibada da zaka gwada naka da na sahabi na sahabi ya fi naka ko da ka yi yadda ake so saboda me saboda falalan nan ta ya riga ka yi ya riga ka amsa kiran ya yi a lokacin da yin yake da wahala ya yi a lokacin da in an yin ana fuskantar matsala amma ya yadda da ya fuskanci matsalar ya bi Allah shi yasa manzo Allah ya ce law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaga nisfa ahadihim wala nasifahu da ɗayan zai ciyar da kamar dutsen Uhud na tarin dukiya ta zinare da azurfa da daloli da fitalin faun amma sahabi ya ɗauki rabin kwano na garin kwaki ya bayar ladansa ya fi naka tare da abin da ka bayar ya fi nasa darajar taka ta fi nasa amma ladan a wajen Allah da karɓuwar nasa ya fi naka saboda me saboda shi ya bayar a lokacin da ba wanda ya yarda ya bayar kai yanzu duk zinarin da zaka bayar wani ya riga ka bayarwa kila ma ta yi kayu ne don kar a ce alajuwa ne yi kai ba kai ba to amma su sun yi ne tun a lokacin da ba wanda ya yadda ma cewa akwai Allah da za a yi wa amma su suka yadda suka sallama suka ce za mu yi da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce lamma yana bihim yan baya ba za su kai su ba malai ce wal fadlu falala fil islam a cikin musulunci take abin nufi rigayen da suka yi mana wajen shiga musulunci ya sa sun fi ma dukkan wani dangin falala wa hadha nafyu mustamirun wannan kuma korewa mai zarcewa ne da'iman madawwami li'anna sahabata radiyallahu anhu. domin sahabai Allah ya kara musu yadda la yalhaquhum ba wanda ya isa ya kamo su wala yusawihim ballantana ya daidai da su fi sha'anihim cikin sha'aninsu na addinin musulunci ahadun min tabi'in ɗaya daga cikin tabi'ai wala mimman ba'dahum ko wanda suka zo bayansu. falmanfi huna ghairul mutawaqqa'il husuli abinda ake korewa nan abu ne wanda damar ansan ba zai faru ba wastimalu lamma yadullu ala istigraqin nafi kuma amfani da kalmar lamma ya nuna dukkan wata korewa ba wacce ta yi saura cikin abin da aka kore lamma yalhaqu bihim fil imani lamma yalhaqu bihim fil ibadat lamma yalhaqu bihim fil mu'amalat lamma yalhaqu bihim fi kulli a'mali abin nufi waɗanda zasu zo baya lamma yalhaqu bihim ba su kai su ba cikin ibada cikin aƙida cikin mu'amala cikin dukkan komai shi yasa ma a madadin Allah ya amfani da wani harafi daga cikin harufan korewa sai ya amfani da harafin lamma wanda harafin lamma yana nuna korewa ta dukkanin baki ɗaya ta dukkanin fuskoki duka a madadin la a madadin lam maimakon ya ce wa akari na minhum lam yalhaqu bihim ko wa akari na minhum la yalhaqu bihim sai ce lamma ya lahaqu bihim domin lafazin lamma ya fi dukkan waɗannan lafazan istigraq gamewa da kuma korewa ta dukkanin fuskoki malai ce fil azmani mustaqbila cikin zamunna masu zuwa wa huwa lallai shi Allah al-azizu mabwayi ne al-hakimu mai hikima fi mulkihi wa sun'ihi cikin mulkin sa da kuma ikon sa da aiwatarwar sa yarfa'u man yasha bima yasha ko bima sha yana tsaga wanda yaso da abin da yaso wa ala sahaba ya takaice falala akan sahabbai wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su wa hum tabi'una sune tabi'ai domin ummiyina al'aya farko sahabbai ake nufi wa akharina minhum tabi'ai sune masu biye musu to sai kuma wanda zai zo a bayan su da haka malai yake cewa man bada ba'dahu muhammad tabi'una kafin fi bayani fadli sahaba wannan kadai ya isa ya maka bayani akan falalar sahabbai al mab'uthu fihim nabi wadanda aka aiko annabi a cikin su ala man adahum akan duk wanda ba su ba mimman ba'asa ilaihi ko bu'isa ilaihim na daga waɗanda aka turo annabin zuwa gare su wa amanu bihi ko da sun yi imani da shi min jami'il insu wal jinni na dukkan mutane da aljanu alhalin ba su gan shi ba alhalin ba su yi zamani da shi ba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama li'anna kulla qarnin khairun mimman yalihi domin ka'idar da annabi ya dora mu akan ta duk zamanin da ya gabace ka to ya fi naka zamanin da ya biyo baya falala yanzu zamanin iyayenmu da kakanninmu ko shaka babu ya fi zamanin mu falala mu ma nan in muka tafi muka bar 'ya'yanmu da jikokinmu su ma dole su yadda mun fi su falala domin ita duniya haka za ta kasance har zuwa tashin alkiyama duk zamanin da ya wuce gaba ya fi na bayansa falala kuma ya fi na bayansa komai mutanen kirki sai sun fi yawa a yanzu yanzu inda za a yi shekara ɗari baya mutanen banza sai sun ƙara yawa mutanen kirki sai sun daɗa raguwa ayyukan alkhairi sai sun daɗa raguwa ayyukan shari sai sun ƙara yawa da haka har a je a tarar da alkiyama manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi la taqumu sa'a hatta ya'ti zamanun wallazi ba'dahu sharrun min na rantsi da wanda raina ke hannunsa alkiyama ba za ta tashi ba har sai zamuna sun rinka shudewa duk wanda ya wuce na bayansa ya fi shi sharri duk wanda ya wuce na bayansa ya fi shi sharri duk lalacewar da kake ganin zamani yayi a yau da za a kashe ka shekara ɗari a dawo da kai sai ka ga cewa yanzu sahabbai ne masu karayu wanda za su zo shekara ɗari baya sai sun fi mu lalacewa har sai an wayi gari lokacin da za a zo duniya ba wanda ya san sunan Allah lata taqumu sa'a hatta idza lam lam yabqa fil ardi man yaqulu Allah maza ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari a duniya ba wanda ya san kalmar Allahu ta ɓace. daman maganar sallah ba a yin ta to ana cikin haka ne Allah zai tashi alkiyama shi yasa duk mai imani duk mai hankali da tunani duk yadda ka kai da son duniyarka da gudun kar ka mutu ba za ka so a tashi alkiyama kana da rai ba amma rashin ilimi ne da rashin karatu da rashin yake sa wani ya rinka ganin shi har mahadi ya bayyana suna nan to ka akwai hadari kwarai ka kai wannan lokacin domin mafi sharrin zamunna ne zamani ne da ya nesa da wahayi zamani ne da Allah subhanahu wataala zai fushi da yan cikin sa wanda wannan zai sa Allah madaukakin sarki ya sa a tashi alkiyama domin hakan ya zama karshen dukkanin wata barna da suke aiwatarwa Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta mu cika aya ɗaya sai mu tsaya haka zalika zalika fadlullahi yu'tihi man yasha والله ذو الفضل العظيم الله Allah ذلك zalika الله wannan kuma falalar Allah ce yutihi man yasha'u da yake bada ita ga wanda ya so wallahu lallai shi Allah dhul fadl azim ma'abocin falala ce wacce take mai girma mala yace fa min fadlihi na daga cikin falalar Allah irshadu man yasha'u minan nasu shiryar da waɗanda ya so ya shiryar da su daga cikin mutane fa yuwaffiquhu huda yakan datar da wanda yake so da falala daga cikin mutane zuwa ga bin shiriya thumma yusibuhu bid darajatil ula sannan kuma ya bawa mutum lada bid darajatil ula na daraja madaukakiya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira ma'ana Allah cikin falalarsa shi zai zabe ka ya baka wata dama ta yin wani aikin alheri kuma in ya baka damar kai aikin alherin kuma ya zo ya sake baka wani sakamako mai girma sabanin yan adam dan adam idan ya maka nema to kuma yanzu kawai abin da yake binka shine bashin ka biya shi shi ku Allah ni'ima yake maka ya ƙara ma ni'ima kan ni'ima kan ni'ima da Allah ya yi ka mutum wani abu ka bashi wasu rawukan fa a madadin ya yi su mutane ya yi su birrai wasu ya yi su aladu wasu ma kwata-kwata ya kashe su domin duk wani ɗan adam da kaga an haife shi a duniya an zaɓo shi ne cikin ƙwayoyin milamilai na maniyin da Allah ya yi halitta da su domin binciken likitoci ya tabbatar da cewa duk lokacin da ka ga mace ta samu ciki to kan ta samu wannan cikin sai da aka kashe wasu milamilai na wasu halittun sannan aka zaɓo kai naka aka halitta da kai yanzu kaga duk lokacin da muke cikin mahaifanmu wasu aka kakkashe mu aka fito da mu kaga wannan ni'ima ce ta farko da aka tashi fito da mu sai aka fito da mu mutane masu cikakkiyar halitta a madadin a kai mu dawa yanzu wani da yana nan zaki ne shi sai zaman daji wani da yana nan buri ne shi wani da yana nan kyankyaso ne a matsayi amma Allah ya zaɓe ka yi ka mutum da yi ka mutum ɗin kuma cikin mutane sai yi ka musulmi wanda wasu an yi su mutanen amma kuma ba musulmi bane ba suna nan suna wanka da ruwan kashinsu suna nan suna cin abinci da hannun hagu suna nan ba su yarda da cewa akwai wanda ya yi su ba da ya yi ka musulmi kuma ya yi ka mai imani bayan haka ya yi ka ahalus sunna a musulmin a musulmin ma baka zo kana ta wahalar banza kana bauta wasu ba kana ta kayan baƙaƙen kaya ba dare ba rana kana ta wahalar banza kana ta tafiya zuwa zaria a ƙar kana ta kiɗa duk shekara ka je makabarta ka tattaka kaburbura ka ɗauko alhaki duk ba a yi ka wannan ba aka yi ka mai saitaccen hankali da tunani in Allah ya faɗa ka gamsu in annabi ya faɗa ka gamsu duk abin da ba Allah bane ba annabi ne ya faɗa ba da sunan addini baka gamsu ba shin yanzu akwai shirya da tafi wannan to kuma in kai hakan kuma ya ta baka lada inda Allah ya ga dama da yayi mu ahlus sunna musulmi kaza kaza sai a tsaya a haka to amma duk abin da kai kuma lada ne kan lada domin ladan bin sunnar maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai da iyaka bai da iyaka to kaga wannan falala ce kan falala to shine abin da malai yake faɗa nan da Allah yake zalika fadlullahi yuti mai wannan falala Allah ce wanda yake ba wanda ya so karka zo kana tada jije waya dan me wani ya zama kaza dan me wani ya kaza dan me sahabbai suka zama sahabbai mu ba mu zama ba mu ma ai in son samu mu ne mu zama sahabbai zalika fadlullahi yuti man yasha ko a cikin sahabban Allah ya daga wasu akan wasu dole su hakura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana talakawan sahabbai suka kawo masa ƙara suka ce ya ma aikin Allah masu kuɗi sun fi mu samun lada yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke yi alhaji wani a sahun gaba mu ma talakawa a sahun gaba mun haɗa kafa da shi ga sanyin AC amma ya fito sallah asuba da dukudukun safiya ga kaza ga kaza ga kaza azumin litinin da alhamis wani talaka abin da yasa yake azumin litinin da alhamis yunwa ce dan yayi tattali ne dan abin da yake da shi ya kai shi karshen wata kuma in yi hakan ba laifi ba amma dai akwai dan matsala abinci ana yi ne dan a rinka ko ba haka ba amma alaji ga soye ga kilishi ga balangu duk kayan motsa baki akwai amma tare da haka aka hakura aka yi azumin litinin da alhamis wannan ya motsa kishin talakawan sahabbai suka zo suka ce ya ma'aikin Allah bayan duk wannan gwagwarmayar muna tare da su sannan idan an zo sadaka zakka suna yi mu ba ma yi domin mu ba mu da abin da zani shi sahabi ba burin sa ya karbi zakka ba kukansa wani ya ba da zakka shi bai bayar ba idan suka zo aka wani ya ba da sadaka su suka laluba aljihunsu suka ji ya huje babu kuɗin ba da sadaka sai su fashe da kuka ba wai kukan ba a basu ba sai manzo Allah ya ce to bari in gaya muku akwai abubuwan da in kuna yi za ku samu darajar da suke samu ta sadaka kulli tahmidatin sadaka wa kulli tahlilatin sadaka wal amru bil ma'ruf sadaka wan nahyi anil munkari sadaka wa fi budi ahadikum sadaka da kaga an ce a taimaka alajuwa ne ya dauko damin kuɗi ya bayar kai kuma ce subhanallahi walhamdulillah wannan subhanallahi walhamdulillah da kai sai ka samu ladan sadakar damman kuɗin da shi kuma ya bayar to su ma masu kuɗin sai suka ji labari idan mutum ya ɗebo kuɗi daga aljihunsa zai bayar kuma sai haɗa da subhanallahi walhamdu talakawa suka sake gigicewa suka sake kai ƙara maza Allah ce to bani da yadda zaki da ku ku yi haƙuri zalika fadlullahi Wanda falala Allah ce ka wanda ya so ya bashi baka da yadda ka iya wallahu zul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma to anan a cikin aya ubangiji subhanahu ta'ala ya amfani da ismul ishara yake zalika fadlullahi sannan kuma yace yu'tihi man yasha'u zalika wancan abin da aka faɗa tun daga farkon sura zuwa nan fadlullahi falalar Allah ce yu'tihi da yake baiwata man yasha'u ga wanda ya so to anan abin da zamu lura shine abin da aka faɗa a farkon aya abubuwa ne da yawa kuma waɗanda aka ambata a farkon aya mutane ne da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba to wanne ake nufi kuma me ake nufi a farkon aya an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan kaga rasulan manzo Allah ake nufi sannan ummiyina ummiyina anan sahabban farko ake nufi sannan kuma aka ce wa akharina minhum ga waɗansu da za su zo ba su zo ba kaga tabi'a yake nufi an ambaci mutum uku a wajen nan annabi sahabban farko tabi'ai masu biye musu to sannan an ambaci ar-risala manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ko shakka babu daraja ce sannan an ambaci darajar sahabbantaka wanda ko shakka babu wannan ma daraja ce banda su sahabban da aka ambata ita kanta darajar sahabbantaka zaman kanta take yi sannan an ambaci kuma waɗanda za su zo daga bayan su su yi imani to su ɗin daban imanin shi ma daban kowanne zaman kansa yake yi wanne aya take nufi da zalika fadlullahi sannan kuma wanne aya take nufi da man yu'tihi man yasha'u Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi yace uktulifa fi marja'i ismil isharati huna malaman tafsiri sun karu juna ilimi dangane da ina sunan nuni na ismul ishara yake komawa ana shin zalika yana komawa ga annabi ko zalika yana komawa ga ummiyina ko zalika yana komawa da na minhum lamma yalhaqu bihim yace wa fil murad bil mutafaddal bihi alaihim sannan an yi sabani dangane da menene abin da Allah ya basu na falalar da yace zalika fadlullahi yuti mai sha'u in annabi ne falalar manzanci kenan in sahabbai ne falalar sahabbantaka kenan in tabi'ai ne falalar imani tare da biyewa tafarkin sahabbai kenan to sannan sai malam yake cewa ahumul ummatul ummiya shin su ummiyina din ake nufi tafaddala Allahu alaiha bi bi'sati nabiyyin minhum fihim wanda Allah ya musu falala ta hanyar aiko annabi dan cikin su am huwa ko shi annabin al'ummi wanda shi ma ummi ne tafaddala Allah ta'ala alaihi bi bi'ithatihi mu'alliman hadiya wanda shi ma Allah ya masa falala ta hanyar aiko shi manzo mai ilmantarwa kuma mai shiryawa am humul akharuna ko ka sune wa akharuna minhum allazina lam yalhaqu zaman al-bi'thati wanda su basu riski zamanin annabta ba wa wasalatuhum da'awatuha amma manzanci da sako ya ishe musu wa adraku fadlaha kuma tare da haka sun yi imani sun samu falala waɗannan abubuwa guda shida kowanne uku a kowane bangare malamai sun tattauna a kansa a gurguje Sheikh Muhammad Al-Amini Shankidi ya ce kowanne daga cikin su lamirin ko ismul ishara na zalika zai iya koma gare shi zai koma ga annabi zai koma ga sahabbai zai koma ga tabi'ai sannan yutihi man yasha'u zai koma ga annabta zai koma ga su sahabbai zai koma kuma ga su tabi'ai domin kowanne Allah madaukakin sarki ya bashi falala kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama shi to sai ya dauki kowanne daga ciki kuma ya kawo masa hujja da dalili daga qur'ani yace idan muka dauki magana farko cewa zalika fadlullahi yuti man sha ana magana sahabbai Allah ya musu falala domin ya aiko manzo a cikin su wannan aiko manzon a cikin su dan garin su da yaran su ba karama falala bace wanda kuma suka yi zamani da shi suka ganshi ya gansu sai ce Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah yayi wa mu'mine falala yayin da ya aiko manzo dan cikin su a cikin su yana karantar da su ayoyi yana tsarkake su yana koya musu littafi alhalin kafin haka sun kasance cikin bata mai mabayyaniya da Allah ya ce mannallahu Allah ya musu falala to wannan falalar ta mannallahu cikin Ali Imrana ita ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u anan game da sha'anin sahabbai da haka zalika fadlullahi yutihi man yasha'u sahabbai suna ciki to sannan idan mun ɗauka cewa shi annabin shi kansa ai shi ma an ambace shi kuma shi ma an masa falala yace kwarai shi ma zai shiga domin shi ma aya dai Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nisa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kaga ya shiga zalika fadlullahi yutihi man yasha to haka nan idan mun ce tabi'ai da dukkan waɗanda suka biyo bayan sahabbai suka yi imani su ma suna daga cikin waɗanda Allah ya wa falala to nan ma qur'ani ya tabbatar ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yuhtihi man yasha' da haka kalmar zalika fadlullahi yutihi man yasha'u ta shafi annabi ta shafi sahabbai ta shafi waɗanda za su zo bayan sahabbai amma da sharadi akan tafarkin sahabbai wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله ينونا من gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ya tambaya ta barko ya ce salam malam in an shiga aljanna wai sau ɗaya za a ga Allah ko duk lokaci bayan lokaci ya dai tabbata cewa za a ga Allah a cikin aljanna amma ba a iyakance adadin ganin ba sai dai ƙur'ani ya ba mu ka'ida sananniya duk abin da ɗan aljanna yake so na ni'ima ba za a hana shi ba da haka duk lokacin da mutum ya so ya ga Allah ubangiji zai masa izini ya ganshi. in dai ya shiga aljanna da haka ba ma iya iyakancewa mu ce lokaci ɗaya ne bisa ga wannan ka'ida da sannan sai ke cewa sannan malam ana cewa duk mai rai bacci yake sai ya shiga kabari zai farka hakan daidai ne to ban san manufar da su masu faɗar haka suke faɗarta da hakan ba amma idan suna nufi bacci na zahiri to ai wannan ba gaskiya ba ne. ya za a ce mutum ya zo ya yi sallah ya yi ruku'u ya yi sujada duka ce bacci yake in bacci yake ai kaga sallarsa ba ta ba domin bacci yana karya baya yiwa ai bacci ana sallah bacci yana bata alwala ma ballanta na ai sallah to amma idan kana nufin bacci yake abin nufi bai faɗa ku ba game da sha'anin ubangiji to wannan ko shakka babu haka ne duk yadda faɗakar mutum ta kai da imaninsa idan ya mutu to sai ya yi burin ina ma a ce imaninsa ya faka domin a lokacin zai ga abubuwan da da labari yake jin su yanzu ya zo ya gansu kaga yanzu game da sha'anin mala'iku mun yadda akwai mala'iku amma ba wanda isa ya ce maka ya ga mala'ika ko ya taba shi mun yadda da cewa mala'iku suna nan dama da hagun mu suna kula da mu suna rubuta ayyukan mu amma ba za mu gansu ba kuma ba mu ganin su yaushe za mu gansu sai lokacin mutuwa to kaga imanin mu da mala'iku in muka zo mutuwa sai ya fi saboda me saboda yanzu ya kai matakin gani da ido ba labari ba kadai ya zama ainul yaqin a madadin haqqul yaqin haqqul yaqin shine Allah ce kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al thumma la tarawunnaha ayn yaqin thumma la tusaluna yawma idin an na'im wuta mun yadda da ita amma akwai lokacin da zamu zo mu ganta in muka ganta sai mun dada sakankancewa domin wannan haka ɗabi'ar imani take duk abin da aka gaya maka ka yadda in ka ganshi sai ka fi yadda sahabbai da Allah ya gaya musu za a yi yakin ahzab kafirai za su yi muku taron dangi za su yi kaza za su yi kaza duk sun yadda za a yi haka amma lokacin da kuma taron dangin ya zo na kafirai sai suka ƙara yadda falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba sadaqa هذا wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa زادهم daka imanin su sai ya karu saboda yanzu sun gani da ido to hatta kafiri lokacin da ake gaya masa yake musu saboda bai gani bane in ya gani kuma zai ce zai yi imani shi kuma Allah so yake in ya gaya ma ka fara yadda kan ya nuna ma wannan shine ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا kafirai za su ga kuma su tabbatar sai sun shiga ba makawa to amma da ba su yadda da ita ba ba su yadda ma za a yi tashin ba shi yasa idan an tashi alkiyama suka ga wutar sai aka ce a ce da su hadhihi narul lati kuntum biha tukazzibun ga wutar da kuke karyata da ita da an ce muku akwai kun ce karya ne babu a fasihirun hadha am antum la tubsirun ƙarya aka yi hukun koko ku ne dai yanzu ba kwa gani islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum yanzu kan sai kun shiga ko ku hakuri ko ka ko kuka jiyo inna ma tujzauna ma kuntum tamalu daka idan mutum ya ga abu ya fi ƙara imani da kan cewa sama da kai ta bashi labari shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayinsa na annabi diya yadda da Allah yana da iko yana da kaza yana da kaza amma tare da haka sai ke so imaninsa ya ɗaga daga na labari ya kai na gani da ido sai ce rabbi arini kaifa tuhuyil mauta Allah nuna min yadda kake rayar da matattu qala awalam tu'min baka yadda bane qala bala na yadda mana walakin liyatma inna qalbi sai dai ina son imani na ya wuce na labari ya zo na ganin ido bahaushe ya ce kuma gani ya kori me ji manzo Allah ya faɗa hadisi laysal khabaru kal muayana labari ba kamar gani da ido bane ba da haka wannan shine la'alla abin da ake nufi na cewa mutumin da bai mutu ba kamar bacci yake amma in ya mutu zai wartsake in ka mutu zaka ga mala'iku in ka mutu in ka mutu zaka ga wuta in ka mutu zaka ga aljanna tun kafin a tashi alkiyama duk za a nuna maka haka an gane ko to kaga ko lokacin da kaga wuta kaga mala'iku to ka wartsake shine Allah maɗaukin sarki yace fa kashabna anka gita'aka fa basaruka al-yawma hadid duk abin da ya sha makance idan ka da ba ka gani yau mun yaye maka shi da ka yau kaifin ganin idan ka kamar wasasshiyar wuka kai kake ji shi ba wuce ce kamar yankan wuka mana abu mai tabbas kenan to fa basaruka yau yawma hadid yau ganin ka ba abin da yake tsare shi ka ga mala'iku da ba ka ganin su ka ga wuta da ba ka ganin ta ka ga aljanna da ba ka ganin ta in mumini ne ka ga Allah da ba ka ganin sa in kafiri ne kuma ba za ka ga Allah ba Allah ya tsare mu to a ta ƙarshe yake cewa malam inda hali a rinka ɗauka to wannan wani shawara ce daban ni yake ba bata shafe ku ba shi yasa ba sai na karanta ya ce assalamu alaikum mai takarda ta gaba kenan malam me ya kamata mu faɗa a lokacin da ladani yake ta da iƙamar sallah ba abin da ya kamata ka faɗa shiru ya kamata ka yi wannan shine asali kuma shine abin da ya fi inganci idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah ko faɗi irin abin da yake faɗa ba a ce ba wa idza sami'tumul muqima faqulu misla ma yaqul in kun ji mai iqama ku faɗa a'a a kiran sallah ne kadai ake maimaitawa zai iya yiwa wanda ya kiran sallah shi zai iqama zai iya yiwa wanda ya kiran sallah daban mai iqama ma daban ba sharadi bane ina fata an gani. zai iya yiwa ladan ya kiran sallah wani uzuri ya kama shi ya tafiyarsa ya kiran sallah shi alhalin ma ya yi tasa sallah diyan nan wannan yana faruwa ba inda aka ce sharadi ne duk wanda ya ikama kiran sallah shi zai ikama duk da cewa akwai hadisi da ya zo da haka hadisin yana da rauni imamu tirmidhi dai ya ce hadisin a kansa magabata suke aiki amma hadisin yana da rauni ta fuskar sanadi man azzana fa huwa yuqimu wanda yayi kiran sallah shi zai yi ikama. to imamu zai yace hadisi na da'ifi lakin wa alaihi al'amalu da shi magabata suke aiki galibi zaka tara a masallatan sahabbai da tabi'ai ladanin da ya kira sallah shi yake me iqama amma fa ba ta akai dole bane kamar yadda na faɗa a baya domin an samu annabi ya naɗa wani ladani aikinsa kawai kiran sallah baya ban sallah ya kiran sallah ya tafi sa ladan ne na masallacin mata wata baiwa Allah ana kiranta da suna ummu waraka wanda manzo Allah yake mata yake mata lakabi da shahida wacce za ta yi shahada ita wata rana annabi zai je yaki ta zo ta ce ya ma'aikin Allah zan raka ka yaki annabi yace ba za ki je ba ki zaman ki a gida kuma tare da haka aka je yana ce mata shahida shahida wacce za ta yi shahada za ta yi shahada to a ce ita shahadarta tana gida za ta zo ta same ta to mace ce mai ilimi sai ta zo ta cewa annabi kai mun izini a gidanmu family house ne da ita ƴaƴanta da jikokinta da surukanta da sauransu kai mana izini mu rinka jam'i a gida sai annabi ya ce ne muku izini kuma ke ce Limamu. sai ta ce to a ba mu ladan mai kiran sallah sai annabi ya sa mata wani ladan ya zinka zuwa ya mata kiran sallah amma in ya kiran sallah tafiyar sa yake domin bai halatta ba shi ya bi ta sallah yan gida sai ya halatta su bi uwarsa sallah mutum ya bi mahaifiyarsa sallah in ta iya karatu miji ya bi matarsa sallah in ta iya karatu amma wani baƙonka ya zo ya bi matarka sallah ai za ka ga sahun gidanka ku ya cika ba kaga ba a ce haka ba da haka malamai suka ce shi wannan ladanin da aka naɗa mata kiran sallah kawai yake tafiyarsa to kaga wannan sai ya nuna ashe kenan ba dole bane dan ladan ya kira sallah sai an yi ma sallar da shi ba kuma dole bane sai ya zama shi zai yi kama to abin da aka ce idan mai kiran sallah yana kiran sallah mu bi shi amma ba a ce mai ikama mu bi shi ba sai dai akwai wani tawili tawili karkashin hadisin da ya zo cin sahih bukhari manzo Allah ya ce baina kullu azanaini salatu tsakanin dukkanin kiran sallah guda biyu ana sallar nafila to me kiran sallah guda biyu sai suka ce kiran sallah da iqama nan iqama ce aka yi mata kara aka kira ta da suna kiran sallah to tunda ku an ce an kira iqama da sunan kiran sallah sai suka ce to mu ɗauki wannan hadisin mu haɗa da wancan idza samitumul mu'azzina in kun ji mai kiran sallah to mutum yayi kiran sallah ka ji shi ka bi yayi iqama ita ma an kira ta azan ka ji shi suka ce sai ka bi wannan fatawar har sayyidina Umar ya yi fatawa da wannan imamu sana'ani a cikin Subulus Salam ya kawo wannan ababin kiran sallah amma mafi yawan sahabbai da tabi'ai da ya mafi yawan malamai ba su yarda da wannan tawilin na sayyidina Umar ba amma da za ka ji mutum yana yi kuma wannan fatawa ce ta wani daga cikin sahabbai yayi ijtihadi ne ba za ka ce ya yi bida'a ba domin aikin umar asali yana da shaidar cewa sunna ne amma ba a cewa kuma duk abin da Umar ya yi daidai ne zai iya yin kuskure domin me dan adam ne ba ma'asumi bane shi mutum idan ya yi ijtihadi na fatawa ya yi kuskure duk da kuskuren sa lada ɗaya yake da shi ba yi da zunubi yana da lada ne ma da haka yanzu da zamu zo ana ikama kaji wani yana bin ikama to ba za ka ce masa dan bid'a ba a'a saboda a cikin sahabbai an samu wanda ya yace ai haka kuma ma yana daga cikin khulafa'ur rashidin kuma khulafa'ur rashidin an ce aikin su sunna ne to amma dai abin da ya fi shi ne kada a yi saboda ba a samu hakan ba kai tsaye daga annabi ko a gabansa an yi wanda kuma ya kamata inda ana yi a samu a gaban annabi an yi tunda an sha yin ikaman nan a gaban annabi kamar yadda imamu san'ani ya ce kiran sallah na farko na ranar juma'a kun sa akwai inda ake wa juma'a kiran sallah biyu asali na farkon a zamanin annabi ba a yi a zamanin abubakar ba a yi a zamanin umar ba a yi sai a zamanin usmanu aka fara saboda a lokacin Umar Usmanu kasuwanci ya fi haɓaka a Madina an yi manyan kasuwanni baƙi suna zuwa ana business to mutane sai su sha'afa wajen siye da siyarwa har liman ya hau mun bari ba sani ba to sai Usmanu yayi wata hikima sai ce arin idan ya rage kamar sauran rabin awa liman ya hau mun bari to a yi kiran sallah a sanar da mutanen nan cewa ya kamata a dakata fa a taho masallaci to kaga wannan kiran sallar babu a zamanin Annabi amma kuma usmanu ya yi shi usmanu kuma yana cikin kulafa rashidun usmanu aikinsa sunna ne daka wasu malamai suka ce to yanzu tunda zamani ya zo mutane sun faɗaka sun gane kowa da agogo a hannunsa kowa da wayarsa yana sa alam ba buƙatar sai an yi wannan kiran sallah a koma asali kawai in kana so ka zo sallah akan lokaci sa alam a wayarka ba dole sai an maimaita wannan kiran ba su a wancan lokacin ba alam ba kaza ba kaza ba agogo kiran sallan ne kadai ke nuna musu lokacin sallah ta yi da haka waɗansu malamai suka ce yanzu lokaci yayi a cire wannan kiran sallah wasu suka ce a'a tunda dai Usmani yayi wanda suka biyo bayan sa sun ci gaba da yi in mutane sun ci gaba da yi ba za ka ce musu sun yi bid'a ba shi yasa ba za ka taba jin wani malamin ahlus sunna da yace wannan kiran sallah bid'a bane saboda mu muna da miqyasi muna da ka'ida a addinin mu komai an aje shi a mahallansa to amma duk da haka imamu sana'ani ya ce inda za ka ji ana wannan kiran sallar na farko na ran juma'a ga masallatan da suke yin bibbiyo ba za ka bi shi ba shi wannan kiran sallar ba abinsa aka ce usmanu saboda me a sanani kai saboda me yace saboda shi baya nan lokacin da annabi yace idza sami'tumul mu'azzin in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah a lokacin ba wannan kiran sallah amma me yasa ba za mu soke shi ba saboda usmanu aikinsa da shaidar annabi da sigineta ta manzo Allah sunna ne alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rashidin kuma yana cikin su to da haka malamai suka ce duk da Umar yayi fatawa da cewa a iya bin iqama to amma rashin bin kuma shi ya fi amma idan mutum ya bi ba za ka ce ya bid'a ba to a nan kuma ya kamata masu bin su gane bi ake ba fasara ake ba da yawa mu a masallatanmu a garuruwanmu ba wai bin ikama ake ba ballanta naka ce suna aiki da magana sai na Umar fassara ikama suke yi wanda kuma babu fassara ikama kwata kwata Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma shaidu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya haka za su fassara maka ita har ƙarshe to wannan bai da asali kuma kwata-kwata a addini ba fassara in bi za ka yi to sai ka bi irin abin da ya faɗa shi za ka faɗa in ya zo kada kamati sala kada kamati sala sai ka faɗi kada sala kada kamati sala in kuma kana so ka musanya kamar hayya ala sala hayya ala sai ka ce eh, la hawla wala quwwata illa billah amma akwai wani abu da kuma zaka ji mutane suna faɗa a qama Allahu wa adamaha ma damati samawati wal ard wannan ma bid'a ne bai da asali da haka ya kamata mu kiyaye Allah ya sa mu gane to sannan tambayar sa ta biye ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan yi shaida akan rashin adalci ba dangane da wani sahabi da yace zai ba wa ɗansa babbar kyauta shin haka hukuncin yake akan mahaifiya ita ma shari'a bata ba ta damar yi wa ɗaya daga cikin ‘ya'yanta babbar kyauta ba eh haka ne wannan sahabi shine bashirul ansari mahaifin nu'man ibn bashir dan kasuwa ne ya ɗauki ɗansa ƙarami ya je ya bashi wasu rumfunansa na kasuwa sai ya biyo ta wajen annabi ya ce annabi ka shaida rumfata ta waje kaza da waje kaza ko gidana na waje kaza wanda za ga har yanzu za ga wasu ɗan kasuwa suna yin wannan sai sa sunan babban yarsa a wani babban gidansa plaza da ya gina kuskure ne wannan ka sa sunanka ko ka iya sa sunan mahaifiyarka amma in dai ƴaƴa ne dukkansu ƴaƴanka ne ware suna ma ka sa a sunan wani baka sa na wani ba wannan zalunci ne ka'ida shine mai adalci a tsakanin ƴaƴanmu duk da Allah ya san dole sai mun ji mun fi son wasu amma bai yadda mu nuna ba wajen kyauta ko wajen fifita ko wani abu haramun ne wannan wannan shi yake haifar da gaba da bala'i da musiba da rashin haɗuwar kai a gida wanda wannan shine sirrin da yasa Allah ya kawo mana kissar Yusuf da mahaifinsa da ƴan uwansa me ya haifar wa da Yakubu faɗan ƴaƴansa har suka so su halakar da ɗan uwansu sun fahimci ya fi son ɗaya akan su إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع إن أبانا لفي ضلال مبين da suka gane cewa Yaqub ya fi son Yusuf tare da cewa su su su ne manya su suka fi masa wahala su suke masa noma suke masa kiwo su suka fi yawa ɗakin su su goma maza sai ɗakin su Yusuf kadai su biyu a fi son su suka ce kai lallai babanmu in dai haka ne yana cikin ƙata mabayyaniya to daga nan ne sai tunani ya fara zuwa musu uqtulu yusufa aw itrahu wa ardan yaklu lakum wajhu abikum to tunda haka ne za su gani kawai ku kashe yusuf din ma ku huta mana ba shi kenan ba dole in ya nemi wanda zai so ya rasa ba dole ya dawo cikin ku ba to da ka iyaye su kiyaye haka da haka lokacin da shine umma bashirul ansari yazo ya ga annabi haka sai annabi ya ce masa shin duka ƴaƴanka su ma ka raba musu irin abin da ka bashi sai ya ce a'a shi kadai na bawa sai annabi ya ce ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ba ruwana a wata ruwayar mahaifiyar ce ta yi tunani ‘ya'yan fa dukkaninsu cikinsu ɗaya ma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma uban ya ɗauki wani zai masa kyauta sai uwar ta ce ka gaya wa annabi wannan kyautar da zaka yi ce ban gaya masa ba sai zo ya faɗa sai annabi ya ce duk ya'yanka ka ba su haka yace ah. ya ce to ba zan yi shaida akan zalunci ba mana ko da ɗakin su ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya haramun ne ka fifita wasu ballantana kuma la'alla wa'ancan ɗaki daban wayancan ɗaki daban wanda wannan kuma shine masomin fitina Allah ya kiyaye da haka ko uwa ita ma haka Allah ya sa ta ko haka shari'a ta ce in za ki kyauta tsakanin 'ya'yanki dole ki musu adalci to amma a nan ya kamata mu fahimta da kyautar 'ya'ya da iyali in an ce adalci akwai kuma abin da ake nufi da larura Dan kawana ba shi da lafiya kaga za a kai shi asibiti a yi masa allura kila likita ya ce ya daina cin komai sai kwai shikenan sai a dawo duk gida a canja abinci ya koma kwai yarka wance ta isa aure za a yi mata aure za a yi mata kayan daki da kaza da kaza shikenan su ma sauran kowa sai a masa kayan daki kaga wannan ba gaskiya bane dan kawana zai tafi makaranta kila ta gaba da secondary akwai kuɗin registration masu tsada za a biya masa shikenan sauran sai a ce to su tun da kuɗin da ake biya musu bai kai a yi musu ciko ba haka ake nufi ba haka mu fahimci wannan idan bukata ce ta sa aka yi wa wani abu to a nan ba dole sai an wa sauran ba amma a sani da ka'ida su ma in nasu ya zo da hali za a yi musu duk da wasu malamai ma sukan ce a irin nan wani lokaci akan iya sabawa kuma ba a yi laifi ba ƴaƴanka ne sai ka gane wane ya fi basira ya fi kiyaye karatu ya fi kwakwalwa wane kuma sai sa sai sai to kaga anan ba ba kai kai musu haka ba Allah ya so ya ga kayan sa haka to wancan mai basira sai ka kai shi makaranta mai kuɗi dan ta kuɗi dan a daɗa haɓaka basira sai karatu mai kyau amma wancan yi kamar shi a ta gwamnati ka dan ƙarshe a kasuwa za ku katame mai haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a ai wannan ba shi ya fi kamata a kai shi makaranta mai ada to ala ayi halin dai abin da ake so mu kwatanta adalci to haka nan sha'anin iyali wanda irin haka tana tasowa mace ba ta cewa ai yau eh, kaza kaza kaza kaza an yi wa kishiyarta kaza in abu ne na bukata ba ki da lafiya an miki kaza ko an kin haihu da aka ke yanzu za a yi miki kayan haihuwa da kaza da kaza da ragon suna ita wacce da bata haihu ba ita ma sai an yanka mata rago to me kika yi ke da za a yanka miki rago sharadi dai ita ma in ta haihu a yanka mata Allah ya sa mu gane takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka malam da mafificin alkhairi Allah ya saka mana baki da malam mutum ne yana tafiya sai ya bigi mace da goyo take yaron ya mutu ita uwar ana zuwa asibiti ta mutu to malam ya kafararsa za ta kasance kafararsa ta rai biyu ce ran yaro da kuma uwarsa kowanne kuma kafararsa cikakkiya shine raƙumi ɗari ɗari shine diyar rai farko diya kenan idan yan uwa suka ce sun yafe to wannan maganar raƙumi ɗari ta tafi wannan haƙƙinsu ne to sai kuma yanzu haƙƙin ka tsakanin kai da Allah wanda shi kuma shi ya halicci ra yanzu masu dangin masu jini sun yake. to yanzu saura mahaliccin mai jini shi kuma nasa ya ce a je a samu bawa a yanta tunda ka salwantar da rayuwar wani to ka raya rayuwar wani to kuma zamani ya zamani yanzu bayan ba a samu to sai ce idan ba a samu bawa ba a yi azumin wata biyu sittin kenan a jere ba za a sha ba sai da uzuri karɓaɓɓe na shari'a in tafiya ta kama ka ka iya sha domin ko ramadana ake yi in tafiya ta kama ana sha idan jinin al'ada ne ya zo wa mace tana azumin kafara za ta sha ko na ramadana take jinin al'ada ya zo za ta sha amma da zarar ta gama sai ta dora ta ci gaba haka in haihuwa ta yi domin ba za ta fasa mu'amalar auratayya da mijinta ba dan tana azumin kafara hakanan in tafiya ce ta kama ka kai ma hakanan in ranar idin karamar sallah ko babbar sallah suka gifto ana aji azumi domin a wannan rana Allah baya karɓar ibada azumi to azumin kafara in ya biyo ta wannan kwanakin ma ba a yin sa ko ranar sha uku sha ɗaya sha biyu sha uku na babbar sallah ayyamut tashriqi kenan wanda su ma manzo Allah yace ba a yin azumi a cikin su to da haka su ma waɗannan duk kwanakin in sun biyo mai kafara yana iya sha amma in ba su ba to shine fa shahraini fa siyamu shahraini mutatabi'aini tawbatan min Allah sai mutum ya azumin wata biyu a jere tuba daga tuba ga Allah subhanahu wataala amma idan ka samu baiwa ka yanta to wannan azumin ma babu shi a kanka amma da sharaɗin baiwa mumina ko bawa mumini mai takarda yake cewa ƙarshe yana son manaja ji hankalin magidanta akan su ga janyo 'ya'yansu masallaci za ka ga mutum ahli sunna amma idan ka je gidansa za ka sha mamaki shi kaɗai yake sunnarsa wannan mun sha faɗa da yawa iyaye suna mantawa da 'ya'yansu musamman matasa maza masu hankali idan za ka zo maka sallaci ko za ka je duk wajen wani aikin alkhairi jansa za ka rinka yi domin watan wata rana ko kana da rai kai ba za ka iya ba shi zai yi in ziyara za ka kai wasu kawunanka ko yan uwanka ko wani aikin alheri ka rinka tafiya da ƴaƴanka suna gani kamar koya suke yi ba sai ka ce su yi ba in ka mutu za su rinka tunawa sai su rinka ɗauka suna yi har bayan ranka kuma ladan zai rinka zuwa maka domin kai ka ɗora su akan hanya to haka sallah biyar a masallaci da sauransu wanda za mu ga duk sahabbai da tabi'ai haka suke yi na sani ina yaro kuma na san da yawa ba ni kadai ba iyayenmu a wancan lokacin lokacin da masallacin da ya fi kowane masallaci tashi a kano masallacin murtala ne masallacin malam isa waziri idan za mu je iyayenmu ko sadaka za su bayar ba sa miƙawa da kansu mu suke ba wa sai mu rinka miƙawa waɗanda za a ba wa sadaka to kaga a lokaci guda su sun samu ladan kuma tare da koyawa sannan kuma wanda in kayi bayan su in Allah madaukakin sarki ya so ya da zai kai musu lada iyaye su rinka yin haka za ku ga waɗanda suke kan barna sun gano wannan domin duk abin da kake kai in dai kai kaɗai kake tafiya iyalanka ba mai goyon bayanka a ciki an yi asara annabawa abin da ke tada hankalin su kenan annabi zakariya ya tsufa ba wai burin kawai ya samu ɗaya fi damunsa ba tsoronsa duk abin da nake na alheri yau in bani da ɗa in na mutu fa ya ƙare ba wani wanda zai tsaya cika alƙawarin ka sama da ɗanka bayan ka tafi da aka yace wa inni khiftul mawaliya min wara'i Allah ina jin tsoron wanda za su biyo bayana ni. wa kana timra'ati akira. ga matata kuma ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani wanda zai jibinci al'amari na daga wajenka ni wa yarisu min ali yaqub dan ya gaje ni ya gaji iyalan yaqub ma'ana ya dora daga abin da muka gina akai na alheri wajalhu rabbi radiya kuma Allah ka yadda da shi takarda ta ƙarshe wacce a kanta za mu tsaya mai takardar bayan ya yi addu'a sai ce shin malam a mahangar aƙidar ahalus sunna wal jama'a akwai wata hujja wadda take nuni da cewa akwai maita domin nakan ga a wasu wurare akan kyamaci wasu mutane domin zarginsu da ita maitar a mahanga ta addinin musulunci baki ɗayanta babu wani abu sunansa maita sai dai akwai abin da ake kira da suna al'ainu al'ainu kuma a fassarar bahaushe yana ce masa kambun baka shi kuma kambun baka galibi mai shi ma bai san yana da shi ba a iya samu musulmi ne a iya samu ba musulmi ba ne wata halitta ce Allah yake halittar mutane da ita mafi yawan masu ita ba su sani ba wani kuma daga baya yakan sani to in ya sani kuma sai ya rinka amfani da ita wajen cutar mutane in bai da imani mutanen makka sun gano a cikinsu akwai masu irin wannan ɗabi'a ita ɗabi'ar shi ne duk abin da suka kalla suka yabe shi sai ya lalace shi ne abin da bashi yake cewa baki baki ko tsuntsu ne yake tafiya a sama mai irin wannan halitta in ya kalle shi ya ce kai wannan tsuntsu masha Allah yanzu zai faɗo ƙasa ya mutu an gane ko to irin su turawa in suka same su a cikin su su suke mai da su irin kamar masu gobe da nisa ko gani har hanji za ku ga turawa suna da waɗansu mutane masu yi musu tunani na shekara ɗari ko abu zai faru sai ka ga fita shaci faɗe kuma abin ya zo ya ta faruwa kamar haka irin wannan ne wata halitta ce haka Allah yake yin mutane da ita kuma musulmi akwai kafirai ma akwai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin lokacin da mutanen maka suka so su tattaro masu irin wannan su zo su yi wa annabi baki dan ya lalace Allah yake wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma illa sun so su gayyato maka irin waɗannan su zo su jefe ka da idan dinan su ma kambun baka yayin da suka je kana karanta Alƙur'ani su ce ma mahaukaci dan haukar ta bi ka sai Allah ya ce wa ma illa dhikrun lil alamin qur'ani ba hauka bane tunatarwa ne ga yan adam an samu wani daga cikin sahabbai yana da shi amma bai san yana da shi ba wata rana sahabbai suna zaune a bayan gidan wani daga cikin sahabbai sai ya shiga gida zai yi wanka to irin ban ɗakin nan ne na irin mutanen karkara ban ɗakin da in kana da tsawo in ka miƙe za a gano ka ya tuba rigarsa sai ya miƙe yana miƙewa su na waje da suke hira sai ɗaya daga cikin su ya hango shi shi kuma yana da kamman baka sai ce ka ashe wani haka yake mana ya yaba halittarsa ya gan shi masha Allah san kace can namiji take kawai sai ya faɗa cikin ban ɗaki iyalansa suka ga shiru shiru bai fito daga banɗaki ba aka bi shi aka je aka tarar da shi wanwar a kwance yana shure shure zai mutu maza maza aka ɗauko shi aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ce lokacin da ya shiga banɗaki akwai wasu a kewayen gidan aka ce eh ai akwai wata majalisa a bayan gida wasu sun zauna kaza sai annabi ya ce aje a taho da su aka je aka taho da su manzo Allah yana kallon su sai ya ce da su me yasa ɗayan ku zai kashe dan uwansa bai sani ba suka ce ya ma'aikin Allah me muka yi sai ya ce lokacin da wannan ya shiga gida kaza kaza kaza akwai wani wanda ya faɗi wata magana game da shi suka ce eh wane ya ce kaza kaza kaza da ya ga ya tuba riga da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halla barakta ina ma lokacin da ka ganshi abin ya burge ka kace tubarkalla daga nan ba wace yake cewa tubarkalla da ka shi makarin wannan abin in ka san kana da shi to duk abin da ka gani ba yabo kawai zaka ba sai ka ce tubarkalla ko barakallahu fik to ko da da kambun baka wannan kalmar barakallahu fi ta karya shi to da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi wannan ya je ya wanka a wata ruwayar ya wanwanke kusuroyin jikinsa kamar hamatarsa matse matsin gwiwarsa da kafarsa da sauransu a zo a ba wannan ruwan ya sha shine makari in abin ya faru an gane ko ko kai wanka ko kai alwala a bashi ruwan ya sha a nan ne shan ruwan alwala wani ya halatta in maye ne ya kaga hunne da ake shan ruwa alwala su ku sani mu'amalan mayuwa ke muku <laughs> ko masu kamban baka to da ka dai babu wani abu sunan sa maita to amma ko shakka babu bincike da yau da gobe ta tabbatar da cewa kuma akwai maita maita kuma tsafi ne amma babu shi a musulunci shine dai cin naman mutum ko ka cinye shi kai tsaye ko ka cinye shi ta hanyar wani abu da suke cewa kurwa wannan gwai mu'amala ce ta maita da mu'amala da aljanu da sauransu to da ka dai a musulunci babu maita shi yasa a kotunan shari'ar musulunci babu shari'ar ne maita in dai zaka ji an yi shari'ar maita sai dai a customary court kotunan gargajiya domin asali abu ne wanda yan gargajiya sun yarda da shi yanzu a kudu akwai shari'ar maita akwai kuma customary court amma a arewacin Najeriya ba shari'ar maita saboda arewacin Najeriya ba customary court sai dai shari'a court saboda mu abin da bature ya ɗauka al'adar mu shine addinin mu shi yasa da zai tafi sai mana shari'a court su ku yan kudu da aka tadda su babu babu addini sai al'ada to sai aka yi musu kotun al'ada saboda asalin su na suna mu'amalar junansu da al'ada al'ada kuma akwai maita da haka ko mu a ƙauyukan mu zaka tarar akwai maganar maita amma a addinin mu babu maganar maita da haka idan aka samu maganar maita in an bincika an gane kambun baka ne shi wanda ake tuhumar dan ba ruwanmu ne bai ma sani ba to abin da za a sa shi yayi shine waɗancan abubuwan da shari'a ta faɗa wanda na faɗa a cikin bayani wanda duk suna na a cikin littattafan hadisi imam malik yayi babi akan haka a cikin muwatta to sannan idan an gane mutum yana da wannan kwazzabar sa ake ai ta duka ai ta kaza ai kaza in kambun baka ne ba za a kwazzabe shi ko a dake shi ko a yi masa kaza ba sai dai a koya masa ladabi na shari'a tunda ka gane kana da tasiri a baki in ka faɗa to albarka za ka rinka sawa barakallahu za ka rinka cewa barakallahu fika duk abin da ka ga zai ya burge ka gida ne na mutane mota ce a'a wata halitta ce a jikin dan adam namiji ko mace ta burge ka sai ka ce barakallahu fik wannan ya kare kan mun baka in kuma ya riga ya faru sai ai wancan amma idan kuma ta maitacce aka kama mutum to wannan kuma shari'a za a kai ba fatawa bace ba magana ce ta kotu alkalai sun san yadda za su yi magani irin wannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum